muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. a yau talata 6 ga watan Disamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Rasha ta kai kan Ukraine. Tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaba Rasha Vladimir Putin ya yi. Jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar Djibouti jiya Litinin. masu zanga-zanga a iran sun fara wani yajin aiki na kwana uku daga jiya litinin to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan ta'adda sun kai hari a wata tashar bincike ta 'yan sanda a garin sai da ke kusa da birnin yamai na jamhuriyar nijar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da farar hula to kome masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa game da batun lamarin tsaro a nijar a min nan Nijar muna da wannan matsalai da an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda abin sai abin an zo an yi babban na lokacin nan za a ce a ɗauki mataki tun ana ka har wajen kilo ɗari da wani ya komo inda yake kilo hamsin da biyar da babban birnin ya mai. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Ƙungiyoyi masu zaman kansa a Najeriya sun buƙaci babban alƙalin alƙalan ƙasar mai shari'a Olukayode Ariwola ya yi murabus bayan da ake ganin ya karya ƙa'idar shari'a. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Rasha ta kai kan Ukraine, tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Alexei Reznikov sun yi allah wadai da mummunan harin da rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a ukraine austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da amurka ke yi wurin mara kokarin da ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaƙi da rasha ke yi A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na kowane dare, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kashe mutane hudu a kazamin hare-haren da Rasha ta kai a jiya Litinin. Da safiyar jiya Litinin jami'an kasar Ukraine sun ba da rahoton wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami da rasha ta kai a fadar fadin kasar. An yi ta harbe-harbe ta sama inda aka buƙaci fararen hula da su fice su nemi mafaka. a halin da ake ciki kuma jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar jibuti jiya litinin zuwa makwabciyarta habasha a daidai lokacin da yankin ya fuskanci fari mafi muni cikin shekaru da dama ofishin jakadancin ukraine a habasha ya tabbatar da tan 25,000 na hatsin ukraine da aka yi jigilarsa an ware shi daga hatsin da shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki nauyin shigo da shi daga ukraine wani jirgin ruwa na biyu ɗauke da tan dubu talatin na alkama zai nufi ƙasar habasha a mako mai zuwa yayin da jirgin ruwa na uku ke kwasan tan dubu ishirin da biyar na alkama wanda shi ma zai nufi somaliya in ji sanarwar ofishin jakadancin A watan da ya gabata ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya sanar da shirin da nufin taimakawa kasashen da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci. Ukraine ta ce tana shirin tura jiragen ruwa sama da zama da sittin zuwa kasashen Habasa, Sudan, Sudan ta kudu, Somalia, Congo, Kenya, Yemen da sauran kasashe. Masu zanga-zanga Iran sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku daga jiya Litinin. a wani bangare na jerin tarzoman sakamakon mutuwar wata 'yar kurdawa 'yar kasar iran a watan satumba da 'yan sandan tabbatar da da'ar kasar suka tsare masu zanga-zangar sun yi kira ga masu shaguna a fadin kasar da su rufe kasuwancinsu har zuwa ranar laraba domin tilasta wa gwamnati ta kawo sauye-sauyen dokokinta bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta a jiya litinin sun nuna shaguna a rufe a wuraren kasuwanci na garuruwa da dama da suka hada da tehran karaj isfahan mashhad tabriz da shiraz kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa kusan kashi uku na shaguna aka rufe su a babbar kasuwar baje kolin ta tehran shaidu sun ce an girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sosai a jiya litinin a tsakiyar birnin tehran to ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wani harin ta'addanci da aka kai a tashar bincike ta 'yan sandan garin Sai mai tazarar kilomita 60 daga birnin Yamai ya haddasa asarar rayuka ciki har da jami'an tsaro da farar hula. Hukumomi sun tabbatar da faruwar wannan al'amari kuma tuni suka tura dakaru domin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. lamarin ya faru ne a wajejen karfe biyu na safiyar litinin lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo cikin mota da babura suka bude wuta a kan jami'an tsaron da ke tashar binciken 'yan sanda a mashigar garin sai jihar tilaberi wani mazaunin garin jami'in fafutuka sidik bubakar bello ya yi min karin bayani ta wayar telefon effectivement le poste de police de euh, Afir Lobje Dina Attack Terrorist. Uh, ya ce haka dai wajajen karfe biyu da 'yan mintoci 'yan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaro inda aka yi musanyar wuta sosai kuma abin al'ajabi maharan sun halaka jami'in gardin dashi guda sannan ba a san inda ɗan sanda guda ya shiga ba yayin da su ma dakarun tsaro suka yi nasarar kashe ɗan ta'adda guda wannan al'amari ya jefa jama'a cikin halin zulumi ganin cewa a bara ma an fuskanci irin wannan hari a tashar bincike ta mashigar sai abinda ke kara tabbatar da cewa sha'anin tsaro a gundumar ta sai na da rauni sosai. Comme vous le savez, la situation sécuritaire du département de est A sanarwar da ta bayar a cikin daren jiya, ma'aikatar ministan cikin gidan Nijar ta tabbatar da faruwar wannan al'amari ta kuma kara da cewa wani hafsan tsaron gandun dashi ya rasu dan ta'adda guda ya mutu sakamakon wannan hari sannan abin ya ritsa da wasu fararen hula biyu lokacin da jami'an tsaro suka bi sawon mutanen da suka yi wannan aika-aika a cewar hukumomi ko da yake akwai alamar samun nasarori a 'yan watannin nan a kokarin murkushe aika-aikar 'yan bindigar da suka addabi jama'a a yankin tilaberi masu bin diddigin al'amura na kwatanta farmakin na jiya litinin a matsayin wata alamar kafar da 'yan ta'addan burkina faso ke amfani da ita don tsallakowa nijar abba dan illela na da irin wannan ra'ayi a kullumin nan nijar muna da wannan matsalai da an ga an dan fara cin nasara sai ka ga an yadda abin sai abin an zo an yi babban na lokacin nan za a ce a ɗauki mataki tun ana ka har wajen kilo ɗari da wani abu yanzu ya komo inda yake kilo hamsin da biyar da babban birnin ya mai. a ranar 24 ga watan oktoban da ya gabata wani harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen tamu na gundumar sayi ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu sannan suka kwashi makamai sai dai ɗaukin jiragen saman da hukumomi suka tura ya ba da damar fatattakar maharan a daidai lokacin da suke neman mafaka a wata mahakar zinare lamarin da ya haifar da zazzafar muhawara inda wasu ke cewa an hallaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba zargin da hukumomin tsaro ke cewa ba shi da tushe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sulamun barma da wannan rahota shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar jagororin juyin mulkin sudan da kuma babbar kungiyar masu rajin tabbatar da demokuraɗiyyar ƙasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kafa gwamnatin rikon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin farar hula bayan kwace mulkin da sojoji suka yi a bara amma manyan jigajigai a harkar siyasar ƙasar sun ƙi shiga yarjejeniyar kuma a bada lokacin fara miƙa mulki ba. tsarin wanda janar abdul fatah burhan janar muhammad hamdan dagalo suka sanya wa hannu tare da shugabannin rundunonin tabbatar da 'yanci da canji ta ba da babbar fa'ida ne kawai ba tare da cikakken bayani ba hakan yadda kasar za ta koma kan turbar demokaradiyya an jirkirta wannan tsarin ne a watan oktoban 2021 lokacin da burhan ya hambarar da bangarar farar hula na gwamnatin haɗin kan sudan tare da goyon bayan da galo shahararren dan wasan brazil neymar ya taka leda sosai kuma ya zira kwallo inda ya matsa kusa da babban tarihi irin na pele kuma ya jagoranci brazil zuwa kasar wasan kwata final a gasar cin kofin duniya a qatar neymar ya dawo ne daga raunin da ya samu kuma ya ci kwallon ne ta bugun penariti a wasan da brazil ta doke koriya ta kudu da ci hudu da daya a wasan zagayen 'yan sha shida a jiya litinin ya ci kwallaye 76 tare da tawagar kasar daya daga cikin tarihin da pele ya kafa wanda ya ce zai kalli wasan daga gadon asibiti a sao paulo na ji tsoro sosai in ji neymar na shiga mawuyacin hali a lokacin da na ji rauni na yi kuka a baki ɗayan daren iyalina sun san halin da nake ciki amma a ƙarshe an yi nasara ya cancanci a ci gaba da ƙoƙarin yin jinya koriya ta kudu ta yi kokarin tsallake zagayen 'yan sha shida a karon farko tun bayan da ta yi tarihi inda ta yi wasan kusa da na ƙarshe a lokacin da ta yi haɗin gwiwa wurin amsar bakoncin gasar a shekarar 2002 a ranar juma'a ne brazil ta fafata da ƙasar croatia a wasan kwata finals Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar kungiyoyi masu fafutukar ganin an yi adalci a tafiyar da harkokin mulki a Najeriya reshen birnin tarayya Abuja. Sun yi kira ga babban alkalan alkalan kasar mai shari'a Olukayode Ariwola da ya yi murabus bayan da ake ganin ya karya ka'idar shari'a. Ƙungiyoyin na zarginsa ne bisa yaban gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde da shiga wata ƙungiya ta gwamnan jihar Rivers. To ko yaya ƙwararru a fannin shari'a da siyasa ke kallon wannan al'amari? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton. Babban alkalin alkalan Najeriya CJN Olukayode Adiwola yana tsakiyar wata guguwa da ke kaɗawa da ƙarfin gaske bayan da wasu ke ganin kamar ya karya ƙa'ida na aikinsa na shari'a a yayin da yake magana a wajen wata liyafa da shugaban gwamnonin G5 kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya shirya. An ruwaito cewa Ariwola ya nuna amincewarsa da kungiyar gwamnoni na G5 saboda haka ana ganin ya shiga tsigar siyasa tsantsa kamar yadda mai magana da yawun kungiyoyin fafutukan tabbatar da adalci a gudanar da mulki baba na gari Suleiman ya yi tsokaci. Wannan maganan da ya zai sa mutane ba za su sami aminci da cewa zai adalci idan zancen siyasa ko kuma na zaɓe an gubatar da shi gabasa akan magana maganan cewa an samu mishkila shi yasa mun muke cewa saboda irin wannan rashin jituwa ko kuma rashin aminci dalili kenan da muke cewa ya kamata a ce ya sauka daga kan kujeransa domin a sami wanda zai mai da gurbinsa akan wannan batu masanin shari'a ba barista mai nasarar umar ya yi bayani cewa su masu alkalanci masu shari'a din ana ɗauka su ne kamar waɗansu dodannin mutane saboda nauyi da aka ba su a matsayinsu na wakilin Allah waɗanda suke za su iya bugewa su ɗaure waɗanda suke furucinsu zai iya kai mutum gidan jarum waɗanda suke furucinsu zai iya kai mutum a kashe shi ma waɗanda suke furucinsu zai iya sa a kwance mutum komin girman laifin da ake tunanin aina da shi wanda kuma furucinsu zai iya sanya a je a ta soke ya kowa ne to saboda wannan daraja da girma na mukamin da suke da shi to shine tsarin mulkin najeriya ya fito da tsari mai girma sashe na 230 zuwa na 304 na hurumi wanda yake karkashin bangaren shari'a na su kokari su za su shirya mu kansu ma ka'idojin yadda za su yi aiki to ɗaya daga cikin ka'idojin shine kar ka kuskura ka je wani taro wanda yake taron nan za a iya kallon ka ta alama kala na wani ra'ayi wanda yake ya kauce mu tunanin kima haɗin kan ƙasa amma ga masani a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya yi tsokaci cewa a yanzu shu kansu wannan kotu sun faɗa shi kwanan ya faɗa ya ce yana da ƙararraki sun fi dubu shida wanda kusan dukkansu na siyasa ne da aka fito da su akan wannan tafiya da ake to yaya za a tabbatar cewa wannan ƙararrakin ba su shafi irin wannan ra'ayi wasu daga cikinsu za a iya ɗaga musu kafa don mutanen wuke ne ko kuma a ke ɗaga musu kafa don mutanen wuke ne sa haka a gaskiya babban kuskure ne kawai abin da za a iya dai cewa shine watakila duk da jajirtaccen tsohon idan alkali ne an daɗe ana yi tunda bai daɗe da hawa shugabancin wannan kotu ta ƙasa gaba ɗaya ba za a iya cewa ko da kuskure na farko ne ba sai an ce ya sauka ba amma watakila sai a nuna rashin gamsuwa da abin don ta haka zai zama na cewa watakila zai ɗau layi shi ma kashi bakwai na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara na nuna cewa masu shari'a ba za su fito fili karara su nuna sha'awarsu ta yadda zai shafi ayyukansu na hukuma ba ko da wani hali suke. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da sa domin da ku a wani sabon shirin na tsaka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan samun cece kuce da sabanin ra'ayi a tsakanin manyan addinan najeriya na musulmi da kiristoci a najeriya musamman yanzu da aka tasura harkokin zaɓe a kasar. sannan kuma me yasa ake zargin wasu shehu na malamai na dukkan addinan guda biyu da cewa sun je hudu ba a cikin masalatai da majami'un coci-coci suna maganganun da ke kara ingiza da turzuka mutanensu wanda zai jawo kawo ƙarin rashin fahimtar juna tsakanin wayannan mutanen. sunana barista tahir umar tahir director general bureau of interfaith kaduna state muna kallon misalan abubuwan da suka faru abin da ya faru a sokoto an ci mutuncin fiyayyen halitta ne wanda suka ci mutuncin fiyayyen halitta nan sun yi amfani da addinin su wajen cin zarafin addinin mu muna da nogo area manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci nogo area ne wanda ya taba shi ya jawo ma kanshi duk abin da ya same shi wannan ke nuna wancan bangare na abokan zaman mu sun ta yi amfani da addinin su sun takale mu haka nan kashe wannan bawan Allah da aka yi yana kan hanya a matsayin shi na malami aka yi mai ta'addanci aka kwace mashi dukiyar shi kuma aka kashe shi dole mu sai mun yarda da mutunta addinin kowa mu addinin mu ma ya hana a zagi annabawa annabi Isa yana da mutunci a tsara addinin mu duka ma annabawan Allah an hana a taba mutuncin su sunana bishop jonathan maji shugaban cibiyar maɓulɓular rai da masu da musulmi dukkanmu mun kauce domin abin da za ta hana ne in baka gudumawa domin kai musulmi ko kuwa don kai krista sa na kauce halittar ubangiji bai bamu addini ba abin da ya bamu ita tace kauna so ana amfani da malamai addinin krista ana amfani da malamai addinin Islamiyya domin a ga cewa komi ya rabu amma idan mun dubi littattafai ba haka take ba domin ci gaba da wannan muhawara yau ma muna tare da shek bashir adamu aliyu da ke wakiltar musulmi da kuma evangelist musa misal mai wakiltar kiristocin najeriya to malamai bismillah malam musa misal me zaka ce kan wannan wannan zance da ya magana a hukunci daukan hukunci shari'a ce shari'a ce take daukan hukunci hukuma hukuma ce take daukan eh, hukunci mm. don haka kamar ba wai mutum gashin kansa ba ne addinin kristanci ta koyar da cewa a idan wani abu zai sa dan uwanka ya tuntuɓe mm. to kada ka ma yi shi menene tuntuɓe in na san zan zagi annabi zan musguna zai sa wannan mutumin ya shiga cikin damuwa ya aikata wani abin da ba daidai ba to ya kamata na guje shi to amma matsalan shine su da suka zama jagorori na addinin musulunci akwai da dama sun fito sun ta maganganu abin da yaran nan suka yi daidai ne kaza kaza an samu a sokoto an samu a kaduna an samu a taraba mm. an samu a duk irin wa'annan malamin suna ziga matasa ba sa faɗan gaskiya koyarwa da annabi zo ni na sani cewa annabi ya yi rayuwa da wanda ba musulmi ba ya yi makwabci da ba yahude wanda ke zuba shara a kofar gidan shi a ƙarshe me ya faru da shi da ya kwanta rashin lafiya annabi ya gaba a zuba sharan nan ya ce yaya ba na ganin ana zuba shara wannan wuri eh, sai aka ce masa aiwan ya tattaki a jage shi to me yasa musulman najeriya daban ne ba za su yi koyi da annabi ba wani annabin suke koyi da shi abin da nake magana a nan shine idan musulunci ana koyar koyi da annabi ne to a tsaya a yi gaskiya eh, yau wato ai abin da nake ta ya nima magana kenan a bambance tsakanin halayyar ɗaiɗaikun mutane ko da ko wasu ma daga cikin wanda a ce suna hawa mambari ko malamai ne misali eh. misali yanzu dan an samu wani pasto ya fito wata magana wata zama kuskure amma sai kan ta fito ta magana wanda ake ganin daidai ce sai mu koma muna zargin kirista bayan ga maganar matsayar ta officially na kan bayan ga wannan mun ce eh, sakin musulmi ya dau matsaya eh, gwamna ya dau matsaya an yi kokarin a duk abin da ya kamata dangane da wannan amma abin da nake cewa shine a bangaren shugabanci tukunna ba maganar mutanen titi ba yanzu mutumin da ya je yanzu tsakiyar Enugu ko ɗaya daga cikin yankunan South South ya taba ɗaya daga cikin manya manyan su misali yanzu ko da wanda ya rasu misali Izuku ka ci mutuncin sa in mutane a kasuwa suka afka mutum za ka yi mamaki ba za ka yi mamaki wanda cewa ba daidai bane in ka je Lagos mutum ya yi sata kafin ka ce mai mutane sun sa masa taya sun kone shi yayi wata yawa dan haka abin da nake cewa shine su shugabanni tukunna mm. me suka fito suka nuna na cewa kamar da ya faɗa ya ce suna da doka akan wannan sai su fito su fito da shi fili cewa to ya kamata mu kiyaye mutuncin addinin yan uwanmu saboda a daina taɓa mutane ya kamata su daina taɓa mutuncin wanda mutane suke mutuncin sa domin inda ba a yi ba za a fara ba. me rawar malamai masu hudu ba duka sassan biyu da kiristoci da musulmi suna taimakawa wajen ingiza wutar rikitan nan tsakanin addinan nan guda biyu a coci da masallatai. galadul aks abin da yake asali shine cewa ina magana akan bangaren musulmi ke. muna da shugabanni wanda ma za a samu zamiyar kafa daga gurin amma magana social media eh. sai a dauka sai a sa social media eh. malami yana magana da zafin ra'ayi da wayewa sai a dauka a sa social media wasu sun ji sai su su ma sai su zafi shine nake cewa in an samu zamiyar kafa wayannan dai shugabannin ai kowa da gaba da shi mm. in dai akwai shugabanni akan isar da sakon gare su za su dau matakin da ya dace mm. amma magana ta gaskiya kamar nake faɗa ne wa yake taka birki a nasu bangaren dangane da wannan musamman kamar da faɗa balance equation mm. lokacin da kake cewa abu doka a tsaya kar a ɗau doka a hannu wani mataki kake dauka cewa kuma kar a kare dokar domin ai abin da ta yi wacce matar da aka halaka duk da cewa misali ba a jira an ɗau mataki na shari'a na hukuma ba mm. amma shin wannan abin daidai ne ko mahaifina ko dan uwana aka zaga mm, eh, malam musa eh, cikin rikitan nan da ake kwatsam sai magana fulani ta shigo eh, me ya janyo magana saka fulani a cikin masu satar mutane da kidnapping da bandit da waye waye waye cikin al'amarin to zancen maganan kidnapping in ka duba a mu abin da muke duba shine ba fulatani dai yawanci fulani musulmai ne so idan ka duba fulani su musulmai ne kuma bara mu san asalin me yasa suka ɗauki bindiga ba amma ni na sani na tashi a cikin fulani na yi shadi na yi sharo na yi kiwo to a duk waɗannan abubuwan na tashi na yi su shi adamu ilkiya ya sani na tashi a ƙauye to amma na canza daga wancan lokacin a yanzu daga zuwa yanzu abin da ya canza wasu abubuwa ne na sani fulani na asali suna da karama domin in ka je riga za a baka madara da safe za a karrama ka za a baka dumame ko kai musulmi ne wa fulatani baya bambanta musulmi ko kuma wanda ba musulmi ba wannan shi na ida da na sani da ba fulatani na asali to amma na da aka zo yanzu abin da muke gani sabanin abin da na sani wannan zancen zan mayar zancen maganan siyasa domin zancen ya koma zancen siyasa a lokacin da ake son mu a cimma ba addini ba mm. ana son mu a cimma buri mm. musamman da aka fara siyasa na 2015 mm. an gayyato wayanda ba 'yan najeriya ba ba sa najeriya an gayyato su zo su cimma buri kamar yadda ɗazu na faɗa domin a cire gullok jonathan daga cikin kan mukaminsa to wa'annan mutanen su suka dawo yanzu suke addaban mutane a arewacin najeriya a lokacin da wayannan manyanmu na arewa suke gayyato su su suna ganin kamar suna wani abin arziki ne su suna ganin mu kuma yanzu a matsayinmu na kristoci sai muka kalli kaikai tana koma kan mashekiya na me yasa muke faɗan haka ai su wa'anda suka gayyato nan ba kristoci ne musulmai ne suka tafi wasu mali somaliya ina suka ce ku zo ku idan gullog ya ci ku afkan ma kristoci ku kashe su ku ji musu sai kuma gullog allah ya bashi zuciya na gari ya zo ya ce shi ya yafe baya bukatan ya tazarce ya mika mulki ma buhari na ji daɗi da ka kama gana siyasa me me tasirin maganganun wasu gwamnoni a arewacin najeriya al misali wajen ƙara raba kawunan mutane a hanyar addini to kamar yadda na faɗa gwamnonin nan kowa da kaga gwamna ne yana yi ne domin ya kare kansa da muradinsa babu wani gwamna da yake fitowa arewa ko duk najeriya gabaki daya da zai furto ya maka magana ya cewa yana kare al'ummarsa gwamnan guda ɗaya fito babu shi ko guda ɗaya yanzu wace irin rabuwar kawuna ake da ita a arewacin najeriya yanzu rabuwar kawuna ka an riga an kawo ta tunda an kawo musulun musulun ticket ai an kara rabon kawuna amma sauran yan takara suna da musulun da kirista duka eh to amma yanzu da kake gani haka eh. a matsayi na ni idan an ce zan ba ma ƙuri'a ne kai ma ka san ba zan ba ma ƙuri'a wanda zai ba musulun musulun ticket domin wanda zai ba musulun musulun ticket ba zai kawo zaman lafiya a kasar mu Najeriya ba to na fara na karshen nan ai dama demokaradiyya kenan kamar da na faɗa wani abin gaba ɗaya kamar da faɗa siyasa ce ba addini ba mm. matsalar da muke da bangaren kirista shine su ɗauki abin su ce lalle wani addini ne mm. wannan kwata kwata bai wakilci addini ba cewa an kawo su mutane daga wani wuri wannan magana gaskiya bai kamata faɗi ta ma a rediyo magana ce da kamata a ce akwai hujjarta kuma ya kamata in akwai hujjar a ɗau mataki a hukunta duk wanda yi amma babu wannan magana a ciki magana ta gaskiya amma magana kuma zaɓe dama shine abin da ya kamata a yi ba a koma kuma a tunzara mutane ba a kyala mutane su yi wa kansu zaɓe kamar yadda kace yanzu mutum uku suna da musulun christian mm. shikenan sai kirista da wanda duk yake gani yana da ra'ayin wannan ya zaɓe su haka shi musulmin da yake ganin wannan ra'ayin sa ne ya zaɓe su amma a koma a amma sai watakila shi mai wani ra'ayi dan jam'iyyar apc ne ya tana son ta ci zaɓe kuma ba ba bashi tiket ɗin eh, ta akalla sai su gwada musu wannan gobe kaga ba sa sake ba eh. ɗaya kenan amma mu dawo kan abin da yake kawo matsalar ni a wuri na mm. abin da yake faruwa shine rashin ɗaukar mataki mu a matsayin addini mm. mu ta yan siyasa yan siyasa kamar yadda ya faɗa matsala suke kallo eh. abubuwa ne da yawa amma na farkon su dasa mummunan gawa tsakanin al'umma amma kan an ce yan siyasa sun kutsa cikin addinai da eh. suna amfani da kuɗi suna amfani da siyasa suna amfani da dukiya da sauransu wajen kaya da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da kirista da na musulmi duka suna ƙoƙarin shigowa To da za mu tsaya nan sai Allah ya kama rana a cewa mu dawo mu ci gaba da muku ci gaba wannan muhawara ɗaya inda kuma a rana wata din za mu duba shin me rawar 'yan siyasa a cikin ƙara kawo cici ce na addini a cikin harkokin rayuwar 'yan Najeriya na yau da kullum. Sannan ko me laifin gwamnati tun tana da shi na ƙara harzika wannan wuta ta kawo rikicin cici ce na addini a tsakanin manyan addinan biyu da magoya bayan su ko masu biyar su. sannan kuma da yake gwamnatin buhari tana zuwa ƙarshe ya za a auna mizanin ainihin rawar da ta taka dangane da kawo sulhu ko fahimta juna a tsakanin mabiya addinan musulunci da na kiristoci a najeriya duk wannan sa cikin abubuwan da muke fatar mu tattauna ko kuma mu taba in Allah ya kama rana cewa ci gaba wannan muhawara yanzu kan a madadin su bakin namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal tare da Nasiru Adamu Hikaya wakilin mu na Abuja da ya taimaka wajen gayyato mana su ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun barku lafiya. madalla a gaida Aliyu mustafan Sokoto yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice, fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Rasha ta kai kan Ukraine tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznevog sun yi Allah wadai da mummunan harin da Rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da amurka ke yi wurin marawa kokarin da ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaƙi da rasha take yi jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar ukraine da kanta ta yi samarwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan makal ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.